Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sana rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. Ma sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi na lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya. sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin na tsaftar muhalli sai kuma shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da Allah su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan kamar yadda aka saba sai an fara da jin shirin nan na kokon san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Kokun san. masu saurare assalamu alaikum yau asabar 30 ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma 16 ga watan jumada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 87 da suka gabata rana irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekara ta 1934 adolf hitler ya zama shugaban kasar jamus kafin haka jam'iyyarsa ta national socialist party ta sami rinjaye a majalisar dokokin kasar jamus tare da samun kujeru 700 a zaben da aka gudanar a shekara ta 1930 wannan ya share masa fagen zama wazirin kasar jamus sai kuma a shekara ta 1934 ya mai da kansa a matsayin shugaban kasar ta jamus ya kafa wuraren azabtar da 'yan adawar siyasa da kuma makiyansa daga nan kuma a shekara ta 1939 ya fara yakin duniya na biyu tare da kaiwa kasar hungary hare-hare an ci gaba da yakin duniya na biyu har zuwa shekara ta 1945 a lokacin da mayakan kawance suka mamaye kasar ta jamus sannan adolf hitler ya kashe kansa kafin ya shiga hannu masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekara ta 1948 mahatma gandhi ya mutu sanadiyar harbin shida bindiga wanda wani mai tsatsauran ra'ayin addinin hindu ya yi gandhi yana daga cikin manyan jagorori waɗanda suka shiga gaba wajen samarwa ƙasar india 'yancin kai daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka an haifi gandhi a shekara ta 1869 kuma yana da shahadar karatu ta digirin digirgir a fannin shari'a daga wata jami'a a ƙasar ingila a shekara ta 1922 turawan ingila 'yan mulkin mallaka a ƙasar india sun jefa gandhi a cikin kurkuku na tsawon shekaru shida saboda ya rera take a wata shari'a da cewa ko 'yanci ko mutuwa bayan fita daga gidan yari gandi ya ci gaba da gurmaya da turawan ingila ya kuma yi kokarin ganin cewa an rage sabani a tsakanin musulmi da sauran mabiya addinin hindu da suke cikin kasar ta indiya domin kada hakan ya kauda batun samun yanci daga turawa in mulkin mallaka da karshe dai kasar indiya ta sami yancin kanta a shekara ta 1947 daga ƙarshe masu ware ko kusan cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau wato rana ta uku da aka fara zaman darshan wanda manyan malaman addini na kasar iran suka fara domin tilastawa firaminista shafur bakhtiyar ya janye dokar da ya kafa ta rufe filan sabka da tashin jiragen sama a kasar iran domin baiwa marigayi imam khomeini dawowa daga gudun hijira da kasar faransa kungiyoyi da dama a kasar ta iran sun nuna goyon bayansu ga malaman addini wanda hakan ya tilastawa firaminista amincewa da janye dokar da ya kafa da kuma bayar da dama marigayi imam Khomeini ya dawo kasar ta iran jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne kuma ke muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci. Kafin dai sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da sai na fara da karanto muku labaran duniya. To labaran duniyar da farko ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar Ansarullah a ƙasar Yemen ta yi maraba da matakin ƙasar Italiya na soke sayarwa da kasashen Saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa makamai yaƙi. Wata kotu a New Zealand ta umarci kamfanin Shell da ya biya manoman Neja Delta diya. A fagen wasanni kuwa za a ji cewa yau ake fara zagayen kwata final a cigabar gasar cin kofin Afirka ta 'yan wasan da ke takale da a gida. tun zuga labaran kamar da za a ji su ƙungiyar ansarullah ta yemen ta yi maraba da matakin kasar italiya na soke sayarwa da kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar larabawa da makamai yaƙi kakakin ƙungiyar ta hosi muhammad salam ya wallafa a shafinsa na twitter cewa wannan mataki ne mai kyau kuma zai taimaka wajen karfafa zaman lafiya da kuma kare rayukan fararen hula a kasar ta yemen da yaƙi na tsawon shekaru ɗaiɗaita A jiya Juma'a ne dai ministan harkokin wajen kasar Italiya Luigi De mayo ya sanar cewa kasarsa ta soke shirin mikawa Saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa makamai masu linzami da kuma bamafimai wanda kasar ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin mutunta hakkin ɗan adam. tuni dai wasu kungiyoyi masu rashin tabbatar da zaman lafiya a italiyar su ma suka yi maraba da matakin wanda suka ce ya hana mikawa kasashen saudiya da da larabawa ba ma mai kimanin dubu goma sha biyu da ɗari bakwai dama dai kafin hakan sabon shugaban amurka joe biden ya sanar da irin wannan matakin na hadakatar da shirin sayarwa da kasashen biyu makaman yaƙi wata kotu a new zealand ta bukaci kamfanin haƙar mai na shell ya biya manoman yankin Deja delta na najeriya diya kan gurɓata musu gonaki umarnin kotun na zuwa ne bayan shafe sama da shekaru sha uku ana shari'a game da batun gurɓata muhalli da ake zargin kamfanin na shell kotun ta umarci rashin kamfanin nashal a najeriya da ya biya diya kan gurɓata filayen noma da kuma ta bukkan ruwa a ƙauyukan guda biyu waɗanda su ne manoman yankin suka dogara da su domin rayuwa haka zalika kotun ta kuma buƙaci kamfanin da ya ɗauki matakai na kada irin hakan ta sake abkuwa ko da yake dai ba a kai ga yanke nawa kamfanin na shell zai biya ba a matsayin diya amma tuni kungiyoyin fafatukar kare muhalli da al'ummar yankin na Niger Delta suka bayyana shari'ar da gagarumar nasara To a fagen wasanni kuwa a ci gaba da gasar cin kofin Afirka ta 'yan wasan da ke buga ta maula a cikin gida cewa da shan ta 2020 da ke gudana yanzu haka a shamurar Kamaru yau Asabar ne ake fara wasannin zagayen quarter final. za a dai fara karawa tsakanin mali da kuma congo da yammacin yau asabar sai kuma karawa ta biyu tsakanin jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma kamaru mai masaukin baki a gobe lahadi kuma za a karawa tsakanin maroko da zambia sai kuma gine da rwanda to jama'a labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To Marilla yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa da shirin na tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkan ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani shirin tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi mu da kuma hanyoyin tsaftace su da ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai duba ne akan batun hanyoyin da za a bi wajen rage barnatar da abinci. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. Saboda na madalla kamar yadda watakila aka ja matashiyar shirin yau za mu duba batun nan na hanyoyin da za a bi wajen rage barnatar da abinci to za mu dai wannan dai abun na da matuka mahimmanci sosai kamar yadda muka fara tattaunawa a satin da ya gabata na cewa gashi kasashe ana fama da yunwa sosai kuma amma dai har yanzu ana barnatar da abinci ta hanyoyin da za a iya kula wani rage wani yawan barnar da abinci musamman kuma a kasashe masu tasowa su ne aka fi samun kasashe wanda a akwai rashi sosai a ciki to kuma gashi nan har yanzu abincin ana bazatar da su ta hanyoyin da basu dace ba to da farko dai ya kamata tun a lokacin noma a ce kasashe sun samar da ingantun hanyoyi ma manoma masu karamin karfi musamman a kasashe masu tasowa Wannan hanyoyin ya zama ya kasance ba mai tsada ba wanda za su bi su amfani da shi a wurin kare amfanin gonar su kenan daga lalacewa kuma ya kamata a samar musu da hanyar da za su bi don ah, su ga cewa sun kai wannan amfanin da suka girba kasuwanni ba tare da ya lalace ba musamman za a ga cewa wasu a lokacin da aka noma su lafiyan slow to amma sakamakon daga gonakin zuwa cikin birane ko kuma manyan kasuwannin da ake sai da su akwai nisa to sai a samu cewa saboda babu kayan aiki na zamani wanda za a iya a ce an ajiye su ba su samu rubewa ba to sai a ga cewa abubuwan um, da yawa daga cikin amfanin sun lalace musamman ma misali a ce ko kayan marmari ne ko kuma kayan lambu sai a ga cewa sun taɓu ko kuma wani lokacin sanadiyar rashin hanyoyi masu kyau tsakanin gonakin da kuma wuraren kasuwannin suke sai aga cewa lokaci abin hawan ma yakan lalace a hanya ko kuma aga cewa ma an samu hatsari a zo a zubar da an um, kayan amfanin gonan ko kuma ya zama cewa an dai a karshe dai ba a more su ba ya kamata gwamnati ta samar da hanyoyin ajiya na zamani a kasuwanni ta yadda abinci ba zai lalace ba kafin mutane masu iya siya har su yi amfani da shi kuma abu na uku mai matukar mahimmanci shine ya kamata ya zama cewa akwai hanyoyi wanda za a rinka faɗakar da al'umma a faɗakar da mutane da kuma wayar musu da kai don su san irin yawan abincin da ake barnatarwa kuma ake asarar su a duk shekara musamman a kasashe masu tasowa kamar yadda muka faɗa misali za mu ga cewa gwamnati za ta iya haɗa kai da shaguna da suke sai da kayan abinci a kasuwanni ko kuma a cikin unguwanni su zama cewa an yi ko a ledojin ne an yi zane kamar da ake a wasu kasashe a ga cewa an yi zanen kamar a jikin ledojin an yi zanen hanyoyin da za a bi wurin kamar ajiyan abin kenan bai lalace ba kamar ko kayan marmari ne ko wani abin sai a nuna cewa ya kamata mutum ya aje shi a wuri mai sanyi ko kuma wuri a ɗaki wanda ba sanyi sosai ko zafi sosai irin wannan abubuwan wanda za a jawo hankalin mutane a tunatar da su ta yin abin da ya dace ko kuma wasu wasu shagunan suka yi amfani da ɗan takardu haka ƙanana su ɗan rubuta haka shi ma wani hanya da za a iya bi don faɗakar da mutane su san halin da ake ciki a duniya. sannan kuma wani abu mai matuƙar mahimmanci shine a kafa ƙungiyoyi wanda za su iya ƙoƙarin samar da hanyoyin da za a sarrafa abincin da mutane ba sa buƙata zuwa abincin dabbobi ko kuma taki maimakon a ce an zubar da abinci kawai a shara za a iya amfani da shi ta wani hanya da al'umma da za su amfana da shi kuma ya kamata kamar gidajen a sai da abinci ko otaloli su ma su yi kokarin ganin sun kayyade da kuma tsara abincin da suke sarrafawa ba tare da ga cewa yayi yawa ba sun rasa yadda za su da shi ko kuma ya zama cewa a ƙarshe dai sun zubar da shi ko kuma wurin ajiya a ce akwai yadda wani suke da wani tsari za su rinka iya ajiye wannan kayayyakin abincin nasu su ma ba tare da a ƙarshe dai ana zubarwa ba kamfanonin abinci na gwamnati da masu zaman kansu su yi kokarin yin aiki tare don ganin sun samar wa al'ummar su mafita kamar yadda kungiyar kula da amfanin gona da abinci ke karkashin majalisar ɗinkin duniya ta ambata a wata mukala a shekarar 2015 cewa dole ne kasashe su bawa masana da masu bincike dama don ganin sun gano matsalar rashin samar da sababbin hanyoyi da za a iya amfani da su wajen an kawar da wannan barna tare da abincin musamman a ci gwamnatoci gwamnatocin kasashe su karfafi masana kimiyya kina da fasaha su ga cewa sun samo da wasu hanyoyi sababbi na zamani wanda kuma ba wai za su tunda mutane yawanci gwamnati suna magana ne akan kamar kuɗin da ake kashewa zai yawa kuma a ga cewa an samu wani hanya dai wanda ba za a iya ba za a kashe kuɗi masu yawa sosai ba ganin da cewa an cimma wannan dai bukatan tunda shi ma a ranar abincin ana yin asarar dukiyoyi masu yawa to masu sauraron mu kada a shafa cewa ana tare da ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh daga birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan illar barnatar da abinci da kuma hanyoyin samar da su hanyoyin da za a samar wurin cewa an rage wannan ah, barnan abincin a ɗaiɗaikun mutane ya kamata a ce da farko dai mutane su wa kansu wani horo na musamman ganin cewa sun siya kan abinci ba mai yawa sosai a lokaci ɗaya ba musamman irin abubuwan nan da suke da saurin ɓaci maganin irin wannan kuwa mutum zai iya samun wani takarda haka ya rubuta abubuwan da yake bukata musamman kafin ma aje kasuwa aje a yi sayayya wannan zai zama cewa mutum bai siya abubuwan da ma baya bukatar su ba har ya zama cewa kamar ya wulakanta su kenan ya zama cewa an samar da hanyoyin ajiye abinci na zamani a gidaje wanda zai taimaka a cewa a mori kayan abincin da aka siya kuma bai kamata a ce yawanci za a ga cewa wasu gidaje akan yi abincin da yawa kuma sai zama cewa an ajiye shi a firiji ya daɗe to irin wannan in ya daɗe na sosai sai a ga cewa a ƙarshe ma ba a ma yi amfani da shi ba dai an zo an zubar da shi kuma ya zama cewa an adana abinci a wuraren da suka dace wurare masu tsafta ta inda cewa an riga an killace su an musu tanadi yadda kwaruka ba su shiga su lalata su ba abu na ƙarshe ya kamata a ga cewa haka a gidaje a unguwanni cewa an koyi ba mabukata idan abinci ya yi tun kafin ya ɓaci ko ya canja ya canza ɗanɗano ko ya canja kala a karshen a mutum ya gani abincin ya yi yawa sai ya taimaka sai ba wa mabukata wanda suke kusa da su ba wai sai abincin ya lalace ba sannan a ba kamar da muke da su a kasashen afirka a wa almajirai su ma lokacin an ba su irin wannan abincin ba iya ci suke ba sai dai su masu je su zuba to shi ma wannan dai babban matsala ne to masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan tilastan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba don jin wani sabon shi na tsaftar muhalli. yanzu a madadin kowa da kowa na radio hausa voh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya haɗa mu a shiri na gaba wassalamu alaikum To Marilla yanzu kuma sai shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saki saurare da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sami muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da ƙayatarwa da fatan masu waya sukan ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin inda a yau mun gaito muku mawaƙin na ƙasar iran ne mai suna maisam ibrahimi کشید از جنس نور خورشید را آزاد کرد از محبس دیو شرور ققنوس بر دیوار شب خطی کشید از جنس نور خورشید را آزاد کرد از محبس دیو شرور هر بغنوس را فرمان نهاد از جان ناقابل گذشت خاک وطن را بوسه داد هر عاشقی بی ادعا ققنوس را فرمان نهاد از جان ناقابل گذشت خاک وطن را بوسه باران هم پرواز او با بالهای آهنین رفتن تا ایران ما این سرزمین سرفراز آزاد باشد تا اول مغرور و پاک و بینیاز نیاز مغرور و پاک خورشید از جنس نور خورشید را آزاد کرد از محبس دیو شرور ققنوس بر دیوار شب خطی کشید از جنس نور خورشید را آزاد کرد از محبس دیو شرور بغنوس را فرمان نهاد از جان ناقابل گذشت خاک وطن را صدا هر عاشقی بی ادعا بغنوس را فرمان نهاد از جان ناقابل گذشت خاک وطن را صدا برسد فراز آزاد باشد تا اول مقرور و پاک و بی مقرور و پاک و بی نیاز Maisam Ibrahimi aka saurara a cikin wannan waka da ya gabatar mana. Da fatan kun gamsu kuma ta kayatar da ku kuma an ne zamu nan zamu shirin sai a wata sarar za ku ji mu dauke sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da koshin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yara gizo wato www.hausatv1.ng از عاشقی بی ادعا ققنوس را فرمان نها از جان ناقابل گذشت خاک وطن را بوسه فراز آزاد باشد To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka je. Ƙungiyar Ansarullah ta Yemen ta yi maraba da matakin ƙasar Italiya na soke sayarwa da ƙasashen Saudiya da haɗaɗɗiyar Larabawa da makamai yaƙi. kakakin ƙungiyar ta hausi muhammad abdulsalam ya wallafa a shafinsa na twitter cewa wannan mataki ne mai kyau kuma zai taimaka wajen karfafa zaman lafiya da kuma kare rayukan fararen hula a kasar ta yemen da yaƙi na tsawon shekaru ɗaiɗaita wata kotu a new zealand ta bukaci kamfanin haƙar mai na shell ya biya manoman yankin daidai delta na najeriya diya kan gurɓata musu gonaki umarnin kotun na zuwa ne bayan shafe sama da shekaru sha uku ana shari'a game da batun gurɓata muhalli da ake zargin kamfanin nashel to masu sauraron mu da wani ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku muni lafiya thank you